من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آواه ونصروا أولئك أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أن لكم غير معجز الله وعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم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 وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سبيلا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau alhamis bakwai ga wata ramadan hijira ta dubu da da dari da arba'in 1441 ya dace da talatin ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ishirin. muna cikin tafsirin suratul anbiya kuma za mu ci gaba a yau daga aya ta 71 insha Allah to za mu sake koma a baya kaɗan wannan karatun namu na yau yana dauke da bayani akan taimakon da Allah ya yi ma annabawa dama sura ce da take mana bayani game da annabawan Allah wannan darasi namu na yau wato yana tabbatar da taimakon da Allah tabaraka wa ya ba mu annabawansa wanda ya nuna cewa duk wani annabi da Allah ya aiko to ya bashi taimako to Allah yana magana game da annabi Ibrahim alaihi salam mutanen garin annabi Ibrahim sun yi kokarin su hallaka shi amma Allah bai ba su dama ba shi ne ya ce wannan jaina wa lutan bismillah ونجيناه ولوطا للأرض التي باركنا فيها للعالمين wato Allah madaukake ce wa najjayna huwa, lutan mun tsayar da annabi Ibrahim alaihi salam da shi da annabi Lut saboda mutanen ƙasa guda ne waɗanda suka musulunta nan a wannan ƙasa annabi Ibrahim Eh, annabi lot sai matar annabi ibrahim alaihi salam saratu to Allah madaukaki ya ce ya tseratar da annabi ibrahim haka nan annabi lot ila al-ardi allati barakna fi lil alamin mun tseratar da su zuwa ga wata ƙasa da muka yi mata albarka domin duniya kun ga wannan ma taimako ne da Allah ya ba mu annabawa wanda misali yake ba mu na irin taimakon da ya ba ma duka manzanni da ya aiko Allah ya taimaki annabi Ibrahim Alayhi salam ya kubutar da shi daga wannan kasar ya kai shi wata kasa wace kasa ya kai shi Allah ya ce mana kasa ce da ya yi mata albarka albarkan da ya yi ita wannan kasa ba don wannan kasar kawai ba ne. Allah ya ce lil na dan duniya ne gaba da yansa wata ƙasa ke nan mai irin wannan albarka shi ne ake kiran wannan ƙasa ƙasar filistin ita ƙasar tana da sunaye da yawa saboda haka a zamanin da can ana kiranta yankin filistin daga baya ake kiransa yankin sham syria wato ba ƙasa ɗaya ce guda ba wani yanki ne wanda Allah ya masa albarka albarkan da Allah ya masa kuma ba don wasu mutane ko kabilu kaɗan ba ne la don duniya ne shi yasa Allah ya ce lil'alamina albarkan da Allah ya ma wannan yanki ya yi ta ne domin duniya gaba daya saboda ka aisali in ka dubi na yi dalilin da ya sa Allah ya ma wannan yankin albarka saboda mutum guda ne waye annabi Ibrahim ashe a dalilin mutum ɗaya Allah yakan raya al'umma a dalilin mutum guda a dalilin annabi Ibrahim alaihi salam Allah madaukaki ya yi yankin Sham albarka ana kiransa yankin Sham gaba ɗayansa yankin Syria saboda haka yasa idan kana neman sanin wani yanki ya yafi albarka a doron ƙasa babu shakka shine yankin Syria wato ba wai ana nufin yahi Makka da Madina bane la akwai irin albarkan da Allah ya sanya wa maka wanda ba a samu shi a can inda Allah ya faɗa a cikin alkur'ani inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi bakkata mubarakan dama dakin farko da Allah ya yi a duniya shine dakin Ka'aba Allah ya ce wuri ne mai albarka to amma nan albarka ta Siriya albarka ce da ba wai ta shafi ta ƙasa kawai ba albarka ce ta mutane saboda haka yasa Allah ya ce albarka ce da yayi ma gaba gaba yanta. inda zaka dubi akasarin annabawa da Allah ya aiko ya aiko su ne a wannan yanki saboda haka in ka dubi alkur'ani zaka ga akwai dalilai da yawa wadanda suka tabbatar da albarkan wannan guri kamar misali ita wannan aya da muka karanta Allah ya ɗauki annabi Ibrahim alaihi salam ya kai shi yankin eh, yanki mai albarka wato yankin Syria malamai sun yi littafai saboda bayanin albarkan da yake yankin siriya wallahi littafai ma aka rubuta a kai saboda falalan wannan wurin dalilin haka ya sa aka samu wato ayoyi da a cikin alkur'ani za ka ga ayoyi kamar guda biyar wadda ke nuna maka albarkan wannan yanki da farko dai akwai subhanallah, subhanallazi asra bi abdihi farkon suratul isra'i سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى سي الله يجي الذي باركنا حوله daga ya tabbatar da albarka a lokacin da Allah ya dauki annabi daga makka aka yi tafiyan dare da shi wanda shi ake kira tafiyan isra'i kafin aka yi annabi sallallahu alaihi wasallam sama sai da aka fara kai shi masallacin kudus to ba wai masallacin kudus din ne kadai mai albarka ba sai Allah ya ce allazi barakna haulahu waje ne da muka yi albarka a kewayensa saboda ka yi sa ya shafi yankin jordan ya shafi yankin syria ya shafi yankin philistine da yankin isra'ila ita kanta wato yanki ne wanda ke da faɗi linuriyahu min ina innahu sami samiul basir dalili na biyu da yake nuna albarkan wannan yanki suratul arafi. a lokacin da Allah ya aiko annabi Musa alaihi salam Fir'auna Allah ya halaka shi a ruwa aka tseratar da banu Isra'ila daga azabtarwar Fir'auna aya ta 137 Allah madaukake cewa awrasnal qauman ladina kanu yustab'afuna wa awrasnal qauman ladina kanu yustab'afuna banu isra'ila waɗanda da ake musu azaba a ƙasar masar yanzu a dalilin annabi musa allah ya kubutar da su daga masar sai ya ba su gadon masharikal arbi wa magaribaha gabacin duniya da yammacinta amma ba duk duniyan ba wani yanki ne allah ya ba mu banu isra'il allati barakna fiha wurin nan da muka yi masa albarka kaga dai ya tabbatar da yankin yana da albarka har yanzu wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Isra'ila, wannan sai ya tabbatar da alƙawari mai kyau da Allah ya wa bani isra'ila bima sabaru wa dammarna ma kana yasma'u fir'auna wa qaumuhu wa ma kanu ya'rishun a suratul qasas aya ta 30 kaga bayan Allah ya halaka Fir'auna ya dauki bani Isra'ila ya dawo da su yanki mai albarka annabi Musa alaihi salam inda Allah ya bashi littafi a wannan yankin ne saboda haka yasa a aya ta 30 ta suratul qasas lokacin da Allah yake ba mu labarin yanda ya ba mu annabi Musa littafi falamma ataha nudiya min shati'il wadil ayman fil buqatil mubaraka fil buqatil mubaraka kaga duk wannan yankin ne min shajarati an ya Musa inni ana Allahu rabbul alamin sannan a suratul anbiya wanda zamu karanta nan gaba aya ta 81 annabi Suleiman a wannan yanki ya zauna yana cikin jikokin annabi Ibrahim alaihi annabi Suleiman Allah ya ba shi ikon sarrafa iska guguwa wali Sulaiman ar-riha asifatan tajri bi amrihi ila al-ard fiha har yanzu dai ana magana akan yankin da Allah ya ba mu annabi Ibrahim alaihi salam wa kunna bi kulli shay'in alimin in ka dawo suratu saba'i aya ta goma sha takwas inda Allah yake magana game da mutanen saba'i waje na bainahum wa bainal ƙoran lati barakna fiha ƙoran bahiratan wa na fiha sairi siru fiha layaliya wa ayyaman amini wannan kaga ayoyi guda biyar ne wanda waɗannan ayoyi duka ibn taymiya ya ba da hujja da su a littafin majmu'u fatawa yana mujallar na 27 shafin 266 ya ba da hujja da su akan albarkan da Allah tabaraka wa ya sanya ma wannan yanki na Siriya saboda haka in ka dubi tarihi mai dalilin wannan albarka saboda taimako da Allah madaukaki ya yi ma annabinsa Ibrahim alaihi in ka dawo ta sashin hadisan annabi wallahi hadisai suna da yawa saboda haka yasa wasu malamai suka rubuta littafi akan falalan zaman Siriya zama a yankin sire yana da albarka saboda wannan ayar da muka karanta saboda alkawarin da Allah ya ma annabi Ibrahim akwai hadisin wasilatu bin al-asqa wanda yace wata rana huzaifatu bin al-yamani da mu'azu bin jabal suna tambayan annabi shawara fi al manzili ya rasulullahi ina ne za ka ba mu shawara mu zauna wato idan da za bayan kowarka ina ya fi dacewa a ce mun koma mun zauna suna neman shawarar manzon Allah ma a ila shami sai manzon Allah ya musu ishara da kansa ya ce siriya sun masa'ala suka sake tambayar shi sun sake tambayar annabi don suna tsammani ko annabi zai canza amsa fa'au ma'a ila shami sai manzo Allah ya sake musu ishara zuwa ga Siriya to sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu alaikum bi sham kaga ya musu ishara da kansa sannan ya faɗa da harshen sa ina muku wasiya ku koma sham ku zauna fa innahu biladu safwatu bil fa innaha safwatu biladillahi saboda yankin sham shine yanki wanda Allah ya zaɓi wato ya ba ma zaɓaɓɓun bayansa wato idan ana nufin zaɓaɓɓiyar ƙasa domin zaunar da bayan Allah na ƙwarai shine yankin sham yankin Siriya ji manzon Allah fa inna hasaf watu biladillah yaskunuha khiratuhu min khalqihi Allah yace zaɓaɓɓun halittun Allah suke zama a yankin Siriya saboda albarkan da Allah ya sanya ma wannan yanki na Filistin manzon Allah a ƙarshen magana da yake ga musu yace fa inna Allah takaffala li bi shami wa ahlihi ni alƙawarin da Allah ya min nayi ma Allah addu'a ya tsare min al'umma ta alƙawarin da Allah ya min shine yankin sham kaɗai zai tsare kaga nan bayan tafiyar manzon Allah kar ka yi tsammanin bala'i zai kyala wani yanki inda kawai bala'i zai kyale shi shine yankin sham wannan hadisin yana littafin Imam Tabarani yana sahihu jami'i sagir hadisi na 470 yana sahihu tarjim hadisi na 390 wato Allah yayi alkawari zai taimaka wa musulmai ta dalilin addu'ar manzon Allah musulman da suke yanke Sham waɗannan kadai Allah yayi alkawari akai na biyu akwai hadisin Muawiya bin Qurra wanda ya karbo daga baban shi Qurratu bin Iyasin al-Muzani ya ruwaito hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace idza fasada ahlu shami idan zamani ya zo har aka kai lokacin lokacin da yankin sham wato yankin Syria yankin ƙasa mai tsarki lokacin da aka wayi gari wannan yanki kuka ji sun lalace sai manzo Allah yace fala khayra fikum to ku kuma sauran babu alheri a tare da ku wato duk inda ka ji an ce maka yankin Siriya ya fi lalacewa to manzo Allah ya ce sauran yankunan duniya sun fi shi lalacewa sai annabi ya ce la tazalu ta'ifatun min ummati mansurin ba a rasa al'umma ta waɗanda Allah yana ba su taimakonsa a wannan yanki la yadurruhum man khazalahum hatta takuma sa'atu duk yanda duniya za ta yi watsi da su waɗannan al'ummar tawa ba za su bar riko da sunna ta ba har sai sa'ar ƙarshe ta tsaya wannan hadisin ya zo wato ta, sahabbai da dama wannan dalilin ya sa kake gani lokacin da aisil ta yi kira sai mutane suka amsa saboda la'akari da ire-iren waɗannan hadisai na manzon Allah don haka domin alkawarin Allah na tsare wannan yanki da cewar gaskiya ba ta rabuwa da yankin ba a rasa mutanen kwarai a wannan yankin saboda ire-iren wannan sai zama to an samu shubuha da an samu wanda zai yi kira ku zo ku jihadi sai ka za an runtuma ko da kuwa kiran nashi misali akwai kuskure saboda albarkan da Allah tabaraka wa ta'ala ya samu wannan yankin sannan kuma hadisin yana riwaya ta al Ahmad shi ma ya inganta yana silsilatu sahiha hadisi na 403 hadisi na uku shine hadisin Abdullah bin Amr Abdullah bin Amr yace ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa satakunu hijratun ba'da hijra kaga hatta hijira da larabawa suke ta yi dinnan ba dare ba rana gashi manzon Allah ya bada labarin shi manzon Allah yace nan gaba za a dinga kaura barin ƙasa ake saboda fitina in ji annabi sallallahu alaihi wasallam za a yi ta hijira to sai mazan Allah yake fa khiyaru ahli al-ardi waɗanda suka fi alkhairi a duk duniya a lokacin alzamuhum muhajara ibrahim Sune ne waɗanda duk tsananin bala'i bai sa sun bar wurin da shi annabi ibrahim ya hijira ya dawo ba kaga annabi ibrahim in mun dubi kissar shi ya yi hijira ne daga iraki saboda kafirci ya dawo yankin filistin to sai Allah ya ce duk tsananin bala'i mafi alkhairin mutane su ne waɗanda ba su bar wajen da annabi ibrahim ya yi hijira ba wannan yana cikin hadisan da ya sa ka ga mutanen filistin duk gwagwarmayar da suke da isra'ila sun ƙi barin ƙasa saboda hadisin manzon allah ya ce mafi alkhairin mutane da ke doron ƙasa su ne waɗanda suka lizimci ƙasar da annabi ibrahim ya hijira ya dawo gare ta kaga ba waɗanda suka bar ƙasar da annabi ibrahim ya yi hijira ya dawo gare ta suka koma ƙasan kafirci ba sai manzan Allah ya ce wa ya buƙa fil ardi shiraru ha, waɗanda za su rage ma duniya mafi sharrin mazaunanta ne saboda haka ba sa duba imani abinda suke dubawa shine daɗin rayuwa kawai Allah ka tsare mana imani hadisin yana silsilatu sahiha shi ma hadisi na uku. sannan akwai hadisi na hudu wanda jabir ya ruwaito daga manzon Allah wanda annabi sallallahu alaihi wasallam nan ma yake cewa la tazalu qa'ifatun min ummati ba a rasa wata jama'a cikin al'ummata yuqatiluna alal haqqi wadanda za su tsaya suna fada akan gaskiya zahiri na kuma suna cin nasara ila yawmil qiyama har kiyama ta tsaya ba za su bar fada akan gaskiya ba hadisin yana sahih bukhari hadisi na 7460 lokacin da lokacin da aka karanta wannan hadisi sai mu'azu ya ce wa hum bishani waɗanda ba za a rasa su ba a doron duniya suna riko da addini suna yaƙi a kansa har tashin kiyama kuma suna riko da gaskiya sannan Allah yana ba su nasara mu'azu ɗan jama'a ya ce suna yankin siriya yankin sham yankin ƙasa mai albarka haka muawiya bin abi sufyan shi ma da aka karanta masa wannan hadisin sai ce ah, haza malikun yaz'umu annahu sami'a mu'azan yaqulu wa hum bishami saboda muawiya a can ya zauna wannan yana cikin dalilin da ya sa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sai da aka samu mutum hamsin da biyar waɗanda suka koma zama a yankin siriya zuwa yankin filistin abinda ya kama jordan zuwa ƙasa mai tsarki ah, baitul maqdis zuwa ainihin garin da annabi ibrahim alaihi salam ya hijira ya koma domin ba garin kaɗai ba ne yake da albarka kamar yadda muka karanta cikin waɗancan ayoyi barakna haulahu in ji Allah tabaraka wa ta'ala mun yi albarka a kewayensa sannan an samu hadisan manzo Allah waɗanda suka nuna ba ainihi baitul maqdis ne kaɗai ce da wannan albarkan ba wato ya haɗa har da yankin Syria da sauransu mutane hamsin da 55 sahabban annabi waɗanda suka koma zama a gurin wanda za ka samu akwai bilal ya hijira ya koma zama a wannan yanki akwai mu'azu dan jabal akwai shaddad bin ausi muawiyan bin abi sufyan a can ya rasu sauban maula rasulillah akwai abu umama al-bahili akwai wasila bin al-asqa akwai irbadu bin sariya akwai amr bin salama akwai annu'man bin bashir akwai abu dardai zaka kirga manya banda kananan sahabbai waɗanda suka shahara manyan sahabbai za ka samu mutum hamsin da biyar a nan Allah ya karɓi rayukansu ta kai hadisun abu umama da ya ruwato wanda yana sahihu muslim wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hudu ga sahabbai a wannan lokaci da ya hudu ba sanin hudu ba akan addajjalu ne Allah ka mana tsari da shi lokacin da annabi ya yi huduban nan faƙalat umu shariki bintu abil akari akwai wata sahabiya da ake kiranta ummu sharik bintu abil akar sai ta ce ya rasulallah aina al'arabu yau mai izin irin wannan bayani da kai mana game da addajjal to ina larabawa suke ne a wannan lokaci ina larabawa sai maza Allah ya ce hum yau mai izin kalilun a lokacin da addajjal zai bayyana larabawan kaɗan ne wato saboda yawan auratayya har sun riga sun narke amma waɗanda suka rage daga cikin larabawa kaɗan ne sai mazan Allah ya ce wa julluhum kuma akasarin ma waɗanda suka rage ɗin bi baitul maqdis sun koma zama a baitul maqdis kaga maganar mazan Allah ta tabbata saboda albarkan wannan kasar, an waye gari jama'ar sun bar makka an bar madina an koma can saboda za a kai lokacin da ka'abar gaba ɗaya za a rusa ta wanda hadisi ya tabbata daga manzon Allah sai an waye gari aikin hajjin an daina shi Allah karka nuna mana wannan zamani manzon Allah ya ce wa imamuhum rajulun salihun musulmai inda suka rage a yankin Syria ne suna yankin Baitul Maqdis suna yankin Syria sai manzon Allah ya ce shugaban su mutumin kwarai ne shine mahadi. fa bainama imamuhum kat taqaddama yusalli bihim as-subha a lokacin da limamin su yake musu sallar asubahi ana cikin sallar asubahi sai manzon Allah ya ce izna zala alaihim isa ibn maryam as-subha sai ga Allah ya saukar musu da annabi isa dan maryam ana sallar asubahi zai sauko limamin dama ya karanta hadisin manzon Allah annabi isa zai taho ana sallar ana sallar asubahi wanda yazo cikin hadisai kamar misali wannan hadisin riwaya ta Abu Umama al-Bahili akwai kuma hadisin akwai hadisin da aka samu wanda jabir bin abdullah ya kawo labari yace fa yanzu li isa bin maryam fa kulu amiruhum ta'ala salli lana lokacin da annabi isa ya sauko sai shugaba ya ce ka zo ka ba mu sallah fa kulu sai ya ce la inna ba'dakum ala ba'din umara'u ai ku mabiyan manzon Allah sashin ku shugabanni ne ga sashi wata al'umma ba ta zama shugaba a kanku takrimatallahi hadhihi al-umma shine manzon Allah yace wannan daraja ce da Allah ya ma al'ummar Annabi Muhammad amma a hadisin Abu Umama al-Bahili manzon Allah yace a lokacin da Annabi Isa ya sauko ana sallar asubahi hatta wurin da Annabi Isa zai sauko sai da manzon Allah ya faɗa wallahi sai da Annabi ya ayyana kuma duk mutumin da ke da maskas ya san da wannan an riga an san ga ma wurin da ake harsashe manzon Allah eh, yayi bayani Annabi Isa alaihi salam zai sauko lokacin da annabi isa ya sauko liman yana cikin sallar asubahi a wannan riwaya kenan hadisin yana sahihu muslim hadisin jabir ma yana sahihu muslim shi hadisin jabir ya nuna cewa kafin a fara sallar ne ko kuma ana cikin sallar da limamin ya ji saukar annabi isa sai ya ce mar zo ka ba mu sallah a wannan riwaya ko sai aka ce فرجع ذلك الامام imamu yankusu yamshil ƙaƙara sai wannan liman ya kama ja da baya da baya saboda ya bar guri ga babban limani annabin Allah ya takaddama isa yusalli bin nashi don annabi isa ya taho ya ba wa mutane sallah amma fa ya ba'u isa ya dahu bai na katifaihi kaga ya gwada cewa annabi isa zai sauko ma a kusa da liman ne ana sallar asubahi a masallaci ana sallar asubahi a kusa da liman yana ganin ya sauka ba zai ji tsoro ya ruga a guje ba saboda dama suna da ilimi so riga sun karanta an riga an sani lokaci kuma ya yi. saboda ka annabi isa na sauka kawai sai liman ya ja da baya amma shi annabi isa fa ya ba'u isa ya dahu baina katifai sai annabi isa ya dora hannu a tsakanin kafaɗunsa ta baya wato sai ya tura shi ce ta fasallin, fasallin ci gaba da ba sallah. fa inna halaka uqima don kai ne aka yi maka ikama. fa salli bihim imamu sai wannan shugaban musulmai ya ba da sallah annabi Isa yana cikin sa’u wato wannan shi ya sa malamai suka gano hikima idan liman baya nan sai aka da iqama aka gama tada ikama kafin wanda aka sa ya ba bada sallah yayi kabbaran harama sai ga liman zo. me ya kamata limamin ya yi? liman sai ya shiga sahu saboda an riga an yi ma wannan mutumin da ya tsaya a gaba an riga an masa ikama domin hujjar da annabi isa ya ba mu wannan limamin kenan ya ce masa fa inna halaka uqimat ai an yi maka ta ne ashe idan an riga an yi ikama ga wani mutum to ko da babban liman baya guri idan dai an yi wa wani ikama in ya taho kada ya ja da baya saboda haka yasa lokacin da manzon Allah ya taho ya tarar da sayyidina Abubakar yana limanci sayyidina Abubakar eh, an yi an yi ya bari sai da ya dawo baya ya ki yadda ya limanci manzon Allah amma bayan an gama sai da manzon Allah ya masa tsawa sai da annabi ya mai tambaya dan me kai haka to me yasa wannan yanki ya samu albarka wanda shine babban abin da ya samu kai bayani mai tsawo akai kaga Allah tabaraka wata'ala yana saka ma waliyansa Allah yana sa kayya ga duk wanda ya yi masa hidima annabi ibrahim ya taimaka ma addinin Allah sai Allah ya kai shi ƙasa ya mata albarka har tashin kiyama aka sanya ma yankin albarka har tashin kiyama saboda wa saboda mutum daya sai mu ci gaba wa habana lahu ishaqa wa yaqub la Ƙasar da annabi Ibrahim ya koma Allah ya mata albarka saboda imaninsa, saboda aikin shi. Sannan kuma shi kansa, wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba nafila. Muka yi masa kyautan yara daga cikinsu akwai annabi ishaq wa yaqub sannan Allah ya ƙara ma annabi Ibrahim da jika nafilatan. Allah ya masa ƙari da jika kuma dukkansu Allah ya sa suka zama annabawa shine ma'anar wa kullan ja'alna Ko kowannen su mun sanya ya zama mutumin kwarai babban mutumin kwarai shine annabin Allah so in ka duba kasar da annabi Ibrahim ya tafi Allah ya mata albarka zuriyar safa Allah ya musu albarka saboda me saboda biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala wato shi Allah madaukaki in kai kadan sai ya maka albarkan da ba wanda yake iya kimanta yawansa Allah ka samu yi domin ka da yi ne ya ce a gaba وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين to sannan kuma eh, har yanzu dai wata falala da Allah ya yi ma annabi Ibrahim saboda kawai yayi masa hidima kun san akwai sura guda mai suna suratu Ibrahim ai ko ai ka dubi wannan sura aya ta 39 zuwa 40 annabi Ibrahim addu'a yayi kaga Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi kasa ya mata albarka ya bashi zuriya ya musu albarka to a can kuma annabi Ibrahim yayi addu'a rabbi ja'alni muqimas salati ya Allah ka sa in zama mai tsayi da sallah annabi ibrahim yana wannan addu'ar Allah ka sa in kasance mai tsayi da sallah wa min zurriyati zuriyata dinnan daga cikin su a samu masu tsayi da sallah rabbana wa taqabbal du'a ya Allah ka karbi addu'ar mu kaga annabi ibrahim ya tsaya ba addu'a kuma yake tayi addu'ar annabi ibrahim ba wai Allah ya bashi duniya bane galibin mu a yau in ka samu addu'ar da muke ko dai a ba mu kuɗi ko matsayi ko wani abu ko a ba wannan bane addu'ar annabi ibrahim addu'ar annabi Ibrahim Allah ka sa in zama mai tsaida sallah. sallah zuriyata Allah ka shirye su kuma a hakan ma ya naci rabbana wa taqabbal du'a ya Allah ka amshi addu'an mu to Allah ya karbi addu'an annabi Ibrahim kenan muke karantawa a suratul anbiya aya ta 73 sai Allah ya ce waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina mun sanya zuriyar annabi Ibrahim sun zama shugabanni idan aka ce an sa ka zama shugaba ka zama abin koyi saboda haka yasa yau duk wanda zai bada misali da mutumin kwarai dole ya fara da annabi Ibrahim alaihi salam kaga kenan Allah ya amshi addu'a da annabi Ibrahim yayi Allah ka sa mu zama wato in eh, ka sanya ni in zama mai tsaye da sallah zuriyata ma haka Allah ka amshi ta. sai Allah ya ce ya hadu bi amrina duk abinda da za su yi suna neman tabbata ne akan shiriyar umarninmu wato annabi ibrahim zuwa ga 'ya'yansa ba su da wani zaɓi sai abin da Allah ya zaɓa musu shi ne ya haɗu na bi amrina wa auhaina ilaihin fi'ilar khairati muka yi musu wahayi na aikata alkhairi wato zuriyar annabi ibrahim mutane ne masu aikata alkhairi ba masharranta ba ne su mutane ne waɗanda ƙoƙarin su kullum shine ya za a yi a tabbatar da alheri a duniya wa iqamas salati da tsayi da sallah wa ita'az zakati da bada zakka wa kanu lana abidina kuma sun kasance masu bauta gare mu wannan sheda ce ta ikilasi. wallahi wannan ita ce sheda mafi ƙarfi na ikilasi. Allah ya ce wa kanu lana abidina sun kasance masu bauta gare mu saboda da yawa yanzu in ka samu mutum yana sallah ba Allah yake bauta ba zuciyarsa tana wani guri koko idan yi ibadar ma akwai wata manufa amma ka ji abin da Allah ya faɗa ya ce wa kanu lana abidina sun kasance masu bauta gare mu Allah ya tabbatar da ibadar annabi Ibrahim da zuriyarsa ibada ce mai ikhlasi wato wannan aya tana cikin dalilai da suka sa malamai suka ce duka annabawan Allah sun yi sallah duk annabawa sun yi sallah kuma sallar sun ma tsare ta amma duk da haka abin da ya kamata mu sani shine babu wanda zai gaya maka ga irin siffan sallar annabawa babu yaya annabi adam ya sallar shi yaya annabi nuhu ya annabi idris ya la Allah bai mana bayani ba ala tafsir wannan shine abin da bin baz ya faɗa Allah ya masa rahama a littafin majmu'u fatawa wa maqalati wanda yana mujallal na 29 shafin 238 la shakka duka annabawan Allah sun yi sallah amma yaya suka yi sallar Allah bai gaya mana ba Allah ya koya mana sallar annabinmu ne wanda aka turo mana shine annabi Muhammad shine wanda Allah zai mana tambaya a kansa saboda haka shine kadai aka ce ga yanda yake sallar magariba sallar eh, isha'i asubahi azhar la'asar. ga yanda yake sallar juma'a ga yanda yake sallar qiyamul layl da sauransu saboda shine abin koyi gare mu amma su ɗin ma abin koyi ne gare mu sai dai eh, koyin da Allah ya ce mu yi da su jumlatan akan ibadan ne da kuma halayensu wanda Allah ya dunkula ya sanya a cikin wannan aya ta 73 kaga ya ce ummatun yahduna bi amrillah mutane ne waɗanda umarnin Allah shine jagoransu umarnin Allah shine jagoransu ya za a yi umarnin Allah ya zama jagoranka wato duk abin da za a yi ka nemi sanin hukuncin Allah duk abin da za ka yi sana'a ce aiki za ka yi tafiya ce mu'amala ce duk abin da za ka yi ka nemi sanin hukuncin Allah to in ka yi haka ta yi koyi da annabi Ibrahim a.s. da waɗancan annabawa sannan kuma ya ka zama mutum ne mai ƙoƙarin yin alkhairi saboda wannan ita ce ɗabi'ar annabawa ka ringa duk abin da aka ce maka alkhairi ne ka zabur a wajen aikata shi don baka san menene aikinka na ƙarshe a rayuwarka ba shine abinda Allah yake nufi da cewa auhaina ilaihim fi'l khairati duk abin da ya zama alkhairi ne to ba sa dama a baya da aka ce maka azumi ya tsaya alkhairi ne mutum ya ci yadda masu azumi ifaru ifaru sa'im ifaru sa'im ka shirya abinci saboda mai azumi ya ci yana da lada mai yawa tunda za a baka lada kwatankwacin sa to idan annabawa ne da zuriyar annabi ibrahim in sun ji wannan to ba sa barin komai a asusunsu kashewa suke gaba ɗaya saboda aikin alkhairi ɗin amma mu a yanzu ba ma duka aka ce mu kashe ba za ka ga yana ko da kunu ne kwano guda ka hidda shi ya zama wani talaka zai ci ya zama babban aiki kana duba a rumbuka mai saura yanzu idan an ce za a ɗabi geron na a yi kunu to ai zai kare nan da kwana goma ba ka tuna allan da ya baka da zai sake baka shi allan bai karewa yana nan Allah ba shi da ranar da za a ce ba babu shi Allah ya sa mu koyi da su saboda haka Allah ya gaya mana wurare da dama kamar misali a suratul mumtahina قد كانت لكم أسوة fi Ibrahima إبراهيم والذين معه game da annabi Ibrahim da waɗanda suke tare da shi hakika kyakkyawan abin koyi ya tabbata gare ku wato idan kun dubi tarihi annabi Ibrahim da sauran annabawan nan akwai abin koyi wallahi in ka dubi suratul anbiya wannan sura ta ishe mu mu tsara rayuwarmu a bisa tsari na annabawan Allah tabaraka wa ta'ala saboda Allah ya gama komai cikin wannan aya wata ayar kuma misali suratul an'ami aya ta 90 lokacin da Allah ya koro sunayen zuriyar annabi Ibrahim annabawa sai ya ce ulaiikal ladina hadallahu fabihudahu muqtadi shi kansa annabi Allah yake gaya masa ya ce kaga waɗanda muka kirga ɗin nan dukkansu Allah ya shirya da su saboda ka kai ma ka yi koyi da shiryarsu da wa ake da shi kansa manzon Allah idan aka kira annabi mu ake wa ishara an sani manzon Allah ba zai saba tafarkin su ba amma kuma Allah ya ce fa huda hudahu muqtadi shiriyar annabawan nan ka yi ƙoƙari ka yi koyi da su Allah ya samu iya mai aya ta gaba ta ce ولوطا نعطيناه حكما وإلا ونجيناه من القرية التي كانت تعبد القبائل إنهم كانوا قوم سوء فاسقين ولوطا آتيناه حكما وعلما شيما النبي لوط da aka yi hijiran da shi kaga shi ma fa Allah bai bace ba sai da ya masa nasa kaiya. wannan shi yasa ake cewa in dai ka kusanci waliyyin Allah to ba za ka tabe ba duk wanda ya kusance wanda annabi ya bamu misali da shi ko yayi misali da zama da mai saida turare ai ko bai san maka ba zaka ji kamshi to annabi Ibrahim alaihi salam annabi Lutu yana tare da shi shi kansa annabi Lutu karkashin albarka da annabi Ibrahim ya samu shi ma sai Allah ya bashi nashi sai gashi ya zama cikin manzannin Allah shine Allah ya ce atainahu hukman wa ilma mun ba shi hukunci mun ba shi ilimi wanda ce na huminal karyacin lati kanar ta'amadu kaba'ir mun tseratar da shi daga alkariyar da take aikata kazamin aiki mutanen da suke aikata riwadi Allah ka tsare mu innahum kanu qauma sau'in fasiqin Allah yace sun kasance mutanen banza ne fasikai وأدخلنا وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين وأدخلناه في رحمتنا النبي لوط saboda ya bar ƙasarsa domin Allah to shi ma mun shigar da shi rahama innahu min as-salihin yana cikin yana cikin mutanen kwarai saboda ka kaga annabi lu yana cikin annabawa yana cikin manzannin Allah yana cikin bayin Allah na kwarai manyan waliyan Allah mai Allah ya ce gaba ونوحا na to sai Allah ya koma da tarihin baya can don ana magana akan annabi Ibrahim shi annabi Ibrahim ya zo ne a bayan annabi Nuhu alaihi salam eh, annabi Nuhu shine manzo na farko shine manzo na farko tun daga kan annabi adam alaihi salam har zuwa zamanin annabi nuhu babu manzo da Allah ya aiko sai dai annabawa kamar su annabi idris da sauransu ah, shi nuhu shi yasa da Allah zai bada labarin annabi nuhu sai yace ce min qablu min qablu wato tun gabanin annabi ibrahim alaihi salam wa nuhan izna da lokacin da annabi nuhu ya kira ya kira Allah ya roki Allah wanda shi ke nuna maka cewa duk annabawa in sun roƙi Allah Allah ya karba me yasa saboda sun bi Allah sun ji tsoron Allah sun mar biyayya da sun roƙe shi sai Allah ya karba Nuhu ya kira mu min qablu tun kafin zamanin Annabi Ibrahim alaihi salam Allah madaukake yace fa najjaynahu sai muka amsa masa kiran shi wa ahlahu da kuma iyalinsa fanajjainahu muka tseratar da shi mun amsa addu'an shi muka tseratar da shi wa ahlahu da kuma iyalansa kunga annabi nuhu yayi addu'a Allah ya karba addu'ansa ya bashi tsira da iyalansa min al-karb azim daga wani babban wato bakin ciki babban damuwa da aka yi a duniya wanda ba damuwar da ta kai ta ita ce damuwar da ta samu duniya a lokacin annabi nuhu alaihi salam shi sa Allah ya kira ta al-karbul azim babban damuwa a ce maka duniya ta ruwa ya mamaye ta baki ɗayanta kasan ba damuwar da ta wuce wannan duk bala'in da duniya ke gani bai ga kamar wannan ba sai dai ka ji an ce an yi ambaliyar ruwa a wani yanki ban da wani yanki amma zamanin annabi nuhu ba doron ƙasa gaba ɗaya ruwa ya mamaye shi wanda alƙur'ani ya tabbatar mana da kuma hadisan manzon Allah wannan shine alkarbul azim amma sai gashi Allah ya tseratar da su daga wannan babban damuwa wanda ya nuna maka cewa babu wata damuwa da tafi ƙarfin Allah ya tseratar da bawa sannan fasara ta biyu babban damuwa ita ce damuwar da ta samu annabi nuhu domin duk wani annabin da ka sani wahalar da ya sha tana wato tana ƙasa da wahalar annabi nuhu alaihi eh, in kai la'akari da daɗewar da annabi nuhu ya yi. inda Allah ya faɗa mana saboda mu gane damuwar annabi Nuhu tana da girma labisa fihim alfa sanatin illa 50 ama haka Allah yake annabi Nuhu ya zauna cikin jama'arsa yana wa'azi shekara dubu ba hamsin shekara dubu ba hamsin yana wa'azi ba su karba ba kaga ba damuwar da ta kai irin ta annabi Nuhu kuma wannan ba wai an zauna haka bane dama a ce za ka yi wa'azin ba a karba ba da sauki sai an cutar da annabi ibrahim annabi nuhu a wulakanta shi a mar azaba kaga ashe damuwar da ta samu annabi nuhu ita ce damuwa mafi girma damuwar da ta samu duniya a zamanin annabi nuhu ita ce damuwa mafi girma amma duk da haka Allah ya tseratar da su banda ya nuna cewar shi Allah mai amsa addu'ar bayan sa ne ne Allah mazaukaki ya ce wa nasarnahu min alqawmi alladhina kazzabu bi ayatina innahum kanu qauman sawin fa'arqnahum ajma'in Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa nasarnahu mun ba ma annabi Nuhu nasara min alqawmi alladhina kazzabu bi ayatina mun bashi nasara akan mutanen da suke ta ƙaryata ayoyinmu innahum kanu qauma sau'in lalle sun kasance mutanen banza fa agraqnahum dan haka muka nutsar da su ajma'ina baki ɗayan su a cikin kogi Allah ya nutsar da kafirai gaba ɗaya wato ya amshi addu'ar Annabi Nuhu alaihi salam nan ma dai Allah ya ci gaba da bada labarin annabawa din sai ya ce wasu da'u da sulaiman idh yahbu ma'an to sai Allah madaukaki ya sauko eh, ta wajen misali aka sauko a tarihi aka dawo zamanin annabi Dawud da kuma annabi Sulaiman annabi Dawud shine mahaifin annabi Suleiman alaihi salam zamanin ya zo ne bayan zamanin annabi Musa alaihi salam dan shi annabi Musa alaihi salam ne wanda ya tsayar da banu Isra'ila daga wato wannan eh, azaba ta Fir'auna ya ƙetare da su kogin Nil to bayan sun taho sun dawo ƙasa mai albarka ƙasar Filistin a wannan lokaci wato shine Allah tabaraka ta'ala ya dinga turo manzanni ga banu Isra'ila cikin waɗannan manzanni da aka turo akwai Annabi Dawud da kuma Annabi Suleiman. to Allah ya bada misali game da wani abin da ya auku zamanin Annabi Dawud ya idh yahkumani fil hars lokacin da suke hukunci game da rigimar da ta shafi gona rigima ce ta shafi shuka idh nafashat fihi ganamul qaumi lokacin da awakai na wasu mutane suka fada gonar wasu sun aka samu jayayya a tsakanin masu awakan da kuma masu gonan sai Allah madaukake ya ce wa kunna li hukmihi shahidin mun kasance masu shaida game da hukuncin da annabi Dawud da kuma annabi Suleiman suka yi akan wannan rigima ta tsakanin makiyaya da manoma in ka dubi tafsirin Ibnu Ashur kusan duka littafan tafsiri sun tabbatar da wannan wato an samu husuma zamanin annabi Dawud lokacin annabi Dawud shine yake shugabantar banu Isra'il yana annabin Allah misali ibnu Ashura, littafin at-tahrir wa tanwir da juz'i na 18 shafin 115 yace wa khulasatuha yanda labarin yazo a takeice inna dawud da jalasa lil qada'i bainan nas akwai ranar da annabi dawud ya fito ya zauna saboda alƙalanci ga mutane saboda annabi dawud shugaba ne yana raba gardama tsakanin mutane wa kana ibnu sulaiman hila ya yafi an yaronsa annabi sulaiman a wannan lokaci dan karami ne saboda haka baya zama a majalisin baban fakana ya jilisu kharija babu baitul qaba'i saboda haka shi annabi Suleiman yana zama ne ta can waje da ainihin wato eh, fadar da ake alƙalanci yana can yana wasa abin shi fakta sama ila Dawud rajulan ana nan wata rana sai ga wasu mutane guda biyu sun taho ga annabi Dawud alaihi salam ahaduhuma amilun fi harsin ɗaya daga cikin waɗannan mutane wato aikinsa shine yana wato yana kodago ne yana wa mutane hidima gona ce ta jama'a yake musu aiki har harsin li jama'a ce kamar misali mutum yana da gona ya ɗauka ya ba ma wani akan ya kula mar da wannan gona to akwai gona da mutane suka haɗa kai suka yi ta sai zaman to an samu wani wanda ke kulawa da wannan gona. fi in aw karmin in ma shuka ce ko itatuwa amma dai gona ne kamar yadda Allah ya faɗa fil harsi idan aka ce alharsi ana nufin abin da ya toho tana yiwa shuka ne tana yiwa ƴaƴan itatuwa ne wal akharu ra'i ganamin li jama'atin sai ga wani mutum shi kuma ya hada awakai na mutane da yawa ya hada su a garke guda yana musu kiwo ana biyan shi fa dakalatil ganamul harsa laylan sai waɗannan awakai sai suka faɗa wannan gonar cikin dare fa afsadin ba fi suka lalata duk abin da ke cikin gona gaba ɗaya amfanin gonan wato awakan nan sun bata shi saboda ka washe gari sai mai shi wannan lebura da ke kulawa da gonar mutanen ya taho ga annabi Dawud alaihi salam ya kawo ƙara tunda an an samu wanda ya aikata wannan laifin shi wanda ke da awakai din wanda ke kiwon awakan wato dukansu dai babu mai gonar a ciki dukansu laborori ne shi wannan labura ne yake kulawa da gonar wasu wancan labura ne yake kulawa da awakan wasu <clears throat> faƙada dawuda an eh, tu'utal ganamu li ashabil harsi saboda aka sai annabi dawud da ya ji ƙararsu sai ya ce to a karbi awakai a bawa masu gona shi magana ta gari to mutum yana da awakai ya shi ya fada gonar wani ya masa barna gonar gaba ɗaya ba sauran abin da ya rage shi annabi dawud ya ce a shi kenan tun da ka mai barna gaba ɗaya kai ma sai ka kawo awakan naka duka sai ka bashi kaga asarar ta koma kan mai awakai kenan wannan shine hukuncin da annabi dawud ya yi Iska na samanu tilkal ganami yusawi samana ma talifa min zalikal harsi saboda an kimanta sai aka ga yawan awakan ya zo daidai da yawan amfanin gonar kaga shi kenan ya zama tare da za a yi sai a karbi gonar kawai ai a karbi awakan kawai falamma hakama bizalika wa kharaja al-khasman annabi dawud ya gama hukunci masu jayayya sun fita daga kotu to ɗaya daga cikin su sai ya zo ya gaya ma annabi suleiman annabi suleiman yana waje yana wasan sa sai ga sun zo wucewa ya aka yi sai ya ga hukuncin da baba yayi babanka ya ce mai awakai garken gaba ɗaya ya ba da awakansa mai gona sai shi annabi suleiman ya ce laukuntu ana ƙawiyan da ni ne alƙali la hakamtu bi gairi da ba wannan hukuncin zan yi ba to kasan idan aka ce an gama hukunci kuma ga dan alƙali yayi korafi za a zabu da a koma dan ko za a samu sauki wajen alƙali Wuk aka koma gurin annabi dawud ta annabi dawud ya ce a kawo annabi suleiman a kira shi da aka kira annabi suleiman ya shigo fada wajen alkalanci sai ce bi ma za kun ta takubi na ji abin da ka faɗa to kai wani hukunci za ka yi tun da ka irin hukuncin da nai ni na ce mai awakai ya kawo awakansa gaba ɗaya ba wa mai gona kai naka hukunci ya yake sai shi annabi suleiman ya ce in ne ra'aitu ma huwa arfaqu bil jami' ni ra'ayina ta inda ya bambanta da naka ra'ayina shine kowane gefe ya samu sauki maimakon gefe ɗaya ya samu sauki gefe ɗaya ya samu tsanani sai baban ya ce wa mafi wato ga yamin yadda za a yi hakan ya samu sai ya ce an yi akuza ashabul ganamil harsa to yanzu tunda masu awakai sun fada gonar wasu sun musu ta'adi gaba ɗaya. sai su kawo awakan su wa masu gonar ya kuma alaiha amiluhum wa yusluhu aman kamilan su kawo awakan su wa masu gona su su karbi gonar su yi ta gyara ta tsawon shekara guda hatta ya uda kama kana wa ku ila asabihi idan ruwa ya sauka su taho su nemo iri a yi shuka a yi huda a yi girbi ai komai sai abu ya kai girbi kai ya nuna sosai sannan sai a kira masu gona ce to ga gonarku to dama kuma kafin nan kaga masu awakai sun ba da awakansu ga masu gona Um, ya da ashabul harsil ganam masu gona sun karba awakai tunda su aka yi barna da suka karba awakan tusallim lira'ihim fayantafi'u min albaniha saboda haka tsawon lokacin nan kafin a gama noma musu gonarsu da aka musu barna awakai dai suna hannunsu saboda haka nonon akuyan abincinsu ne gashin akuyan za a cire su sayar su yi amfani da shi wa nasliha idan awakan nan sun haihu nasu ne fi hazihil mudda duk akwai yadda ta haihu to dan nasu ne amma dai adadin awakan suna nan ba abin da zai rage saboda ka ranar da aka dawo musu da gona sai kuma su waɗannan masu awakai su mai da awakan yadda suka karba amma da nonon da gashin da suka cire da 'ya'yan waɗannan duk amfanin su ne saboda a hannunsu aka samu bisa da ɗawainiyarsu kuma su za su ci gaba da kulawa da waɗannan dabbobin in ka lura a nan kowane gefe ya amfana فإذا كمل الحرس وعاد إلى حاله الأول صرف إلى كل فريق ما كان له lokacin da shekara ta cika masu gona amfanin da suka noma yayi kyau saboda haka sai su dauko gona su kawo ta ga ga masu gonar makiyaya kai su dauki wannan gona su dawo da ita ga masu gona waɗannan kuma su dauki dabbobin su ba masu dabbobi wato annabi Suleiman yana gama faɗa sai annabi dawud ya ce Wufik wufikta ya bunayya Allah ya datar da kai ya kai dana wato Allah ya datar da kai da hukunci mafi zama maslaha wato akan hukuncin da shi waka ba bai da huma bi zalika sai ya to wancan hukunci an soke wannan shine sabo da za a tabbatar a yanzu alkali sai ya tambaye shi kenan kuma lokacin da annabi Suleiman ya wannan hukuncin shekararsa goma sha ɗaya in ka dubi tafsirin kashaf na imam shari haka ma in ka dubi tafsirin ibn kafir eh, na waɗannan ayoyi guda biyu da muke karantawa to amma duk da wannan hukunci da Allah ya kawo na labarin annabi dawu da annabi Suleiman baya nuna cewar hukuncin annabi Suleiman kuskure ne a babu kuskure saboda haka yasa Allah tabaraka ta'ala ya ce a gaba ne annabi dawud me yace a gaba lokacin da Allah tabaaraka ta'ala ya faɗi haka wa dawud wa sulaiman iz yahkuman fil harz iz nafashat fihi ganamul qaumi wa kunna li hukmihim shahidin me aka ce Allah وكلما آتينا حكما وسخرنا بعد عرون الجبال يسبح له الطير وكنا بكل شيء عالمين الله يتي ففهمنا ففهمنا سليمان من فهمتر دا من بعد فهمت ما في كيو نو ان مسألة نو ان قارة دا اكا كاو وايه اكا فهمت في كيو الله يتي ان سليمان عليه السلام wato kaga wanda ya tabbatar maka Allah yana iya ba ma da fahimta fiye da babansa gashi da dukkan su manzannin Allah ne sai Allah ya ce wa kullan ataina hukman wa ilma wannan su mun bashi hukunci da ilimi wannan shi ya nuna cewa <clears throat> hukuncin da Annabi Dawud yayi babu kuskure amma hukuncin Annabi Suleiman shi yafi zama daidai me yasa hukuncin Annabi Suleiman yafi zama daidai saboda hukuncin Annabi Suleiman maslaha ce wato me ake nufi da maslaha ana nufin sulhu shi annabi Suleiman yayi sulhu ne tsakaninsu shi annabi Dawud yayi hukunci ne na ƙara a tsakaninsu wancan yayi zalunci kuma dama kaga hukuncin da za a yi kenan a karɓi haƙƙi a maida shi ga mai abin nan amma shi annabi Suleiman sai yayi amfani da fahimtar fahimtarsa akan sulhu tsakanin makiyaya da manoma ya fi a ce an yi hukunci a tsakaninsu saboda ba sa rabuwa ba sa rabuwa in ma sun rabu wannan damuna ba za a hazu ko saboda haka yi ta a rika a yi kokarin ko da alkali zai hukunci tsakanin makiyaya da manoma fahimta mafi kyau ita ce ta annabi suleiman hukuncin da za ka yi ya zama ka zama mai sulhuntawa don in ka dubi yadda labarin ya taho Allah ya nuna cewar ba da gangan bane awakan suka fada wato ba mai kiwon bane ya tura awakan shi Allah tabaraka wa ta'ala yake id nafashat fihi ganamul qawmi awakan mutane suka fada ciki dakalat laylan awakai ne suka fada cikin gonar da daddare tana yiwa ba mai kiwon ba da ya kai su ala kulli halin zai iya faruwa haka saboda haka yasa sulhun da tsakanin shi shefi dacewa akwai hadisin da ya zo cikin sahih bukhari wanda a hadisin abu huraira yana bayani game da wata kissa da ta faru labarin abin da ya faru zamanin annabi suleiman da kuma annabi dawud alaihi salam wato mata ne guda biyu kana imra'atan wanda annabi ya bada labari sallallahu alaihi wasallam hadisin yana riwaya ta abu huraira yana sahih bukhari yana sahih muslim yana kitabul fara'id babu idza da'at al mar'atu ibnan sahih muslim kitabul aqdiya babu bayani ikhtilaf al mujtahidain hadisi ne mutafakun alai wasu mata biyu suka yi jayayya game da ɗansu wato mata biyu ne kowace tana da ɗa kowace tana da ɗa tana shayar da shi ja azzibu sai ga kirkici ya taho fa zahaba bibli ihdahuma ya tafi da ɗayan ɗaya wato yaron ɗaya daga cikin mata biyu din dabban daji ita ce ake kira azzibu tana iya daukan kirkeci kura ne menene dukansu to kura misali ta zo ta dauki jinjiri guda ta tafi da shi faqalat li sahibatiha inna ma zahaba bibniki sai ɗaya daga cikin matan ta ce a ai kuran nan ya dauke danki ne ba nawa ba wakalacin ufura ɗayan kuma ta ce a inna ma zahaba bibniki Kuran ya ɗauke ɗanki ne ba na ba ne kagagar ma sai ta kaure to saboda haka sai aka tashi aka zo ga annabi dawud alaihi salam ta haka ma ila dawud sun zo ga annabi dawud faqada bihi al-kubra da suka zo ga annabi dawud sai annabi dawud ya ce babban matar matar da tafi yawan shekaru danta ne ku fita min daga kotu ya gama hukunci kharaja ta sun fito daga kotu sai ga annabi suleiman shi kuma yana wasan sa. kharaja ta ala suleiman bin dawud alaihi masalam suka ba shi labari ai kaji kaji ga abin da ya faru tsakanin mu ni ina da ɗa wannan matar ita ma tana da ɗa sai ga kura ya zo ya ɗauke yaro ɗaya to sai muke jayayya akan ɗan waye aka ɗauke tana wa kuma sabon haihuwa ne saboda haka ba su ma iya bambanta jariran ba wallahu alam tunda babu tafsiri akan yadda abin ya faru to sai annabi dawo ya hukunta cewa matar da ta fi girma ita za ta ɗauki yaron sai annabi Sulaiman ya ce ta ai tunda kun gaya yamin ba za ku wuce ba sai ce to Allah ku miƙo min wuka a shukuhu kuma. ina ɗaya yaron da ya ragu shi ne ce ba ni shi zan tsaga shi kaga in na tsaga biyu sai in baki rabi in ba ɗaya rabi kowa ya shi yasa. ta kuma ya yi da da gaske yake ko kaga an dan san dan alkali ne dan mai mulki an san zai iya aikatawa fa qalat subra nan take sai ita karamar ta ce la taf'al yarhamukallahu karka yi haka Allah ya maka rahama huwa ibnu hanai danta ne dama jayayya nake kawai ina abin nan amma na yadda danta ne faka za bihi da sugura yace kin yadda danta ne ce to danki ne ke kuma saboda ke kika ji tausayin yaro wato wanda ya nuna maka uwa tana tausayin kowane yaro amma danta fa ta fi tausaya ma danta akan kowane yaro to tunda har ta ji tausayi kada a yanka wannan yaron ya gwada cewa danta ne saboda shi yasa ta ce a ah, karkai karkai karkai haka danta ne wato ni nake jayayya da ita sai shi annabi Sulaiman ya gane akan cewa wato wanda take tausayin ita ce uwar yaron malamai suna kiran wannan da suna al-hukmu bil istidlali alqalai suna amfani da wannan hanya ta gano gaskiyan da ta buya wato za a matsa dan ba da hikima za a iya zakulo gaskiya tsakanin masu gardama wato da wannan hikiman ne shi annabi Suleiman ne amfani ya zakulo wannan gardama ɗin, to amma wannan bai shafi wancan eh, fassara da muka yi ba ita wancan fassara dai da annabi Suleiman ya eh, wato fahimtar annabi Suleiman ita ce tafi dacewa kamar yadda Allah tabaraka wata'ala ya faɗa saboda zama sulhu wanda shine abin da malaman suna da yawa suka ɗauka, kamar ibn taymiya wanda ya kawo maganar eh, a sirat al-mustaqim inda yake magana akan ikhtilafu tanawwu' sabani iri biyu ne akwai saɓani. wanda na gardama akwai saɓani wanda sulhu yana iya maganinsa wanda a nan shi annabi suleiman ko da aka ce hukuncinsa ya bambanta da na baban shi duk hukuncinsu daidai ne wato ikhtilafu tanawwu ne shi hukuncin da baban yayi ya dace da shari'a wannan hukuncin shine ma yafi dacewa da sunnar manzon Allah hukuncin annabi Dawud alaihi salam duk da cewa shi ma manzon Allah in ka dubi littafin zaka ga akwai hukunce-hukuncen da ya da suka dace da irin na annabi Suleiman alaihi to Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da cewar ya ba da fahimtar wannan hukunci ga yaron shine annabi Suleiman wa kullan atainahu hukman wa ilma kowannan su mun bashi hukunci da ilimi sai Allah ya ce wa sakharna ma dawu da jibala mun hore duwatsu ga annabi Dawud alaihi yusabbihna wa tayra duwatsu suna tasbihi <clears throat> duwatsu suna zikirin Allah da kuma tsuntsaye wa kunna fa'ili na mun kasance masu aikata haka wato Allah yana tabbatar da yayi hakan kar ma kai musu saboda a yanzu idan aka ce maka dutse yana zikiri a yanzu akwai mutanen da za su kare ta a ce maka ga dutse yayi zikiri a ce kai na ba gaskiya bane yi dutse yayi zikiri dutse mutum da yana da baki ne hatta cikin musulmai akwai wanda sai ya yi tantama a kai to Allah da ya faɗi haka ya san akwai waɗanda za su iya ƙaryatawa shi yasa Allah ya ce wa kunna fa'ilina dan ya tabbatar maka abin nan fa ya auku duwatsu a zamanin annabi Dawud suna zikirin Allah kuma bisa umarnin Allah tabaraka wa ta'ala wato Allah ne ya matsuntsaye umarni yayi ma duwatsu umarni an tu'awwiba fi tasbihi wa turji'ahu a Dawud alaihi ai ka san idan gari ya waye akwai zikiri da ya kamata musulmi yayi bayan sallar asubahi zuwa fitowa rana annabi Dawud yana zikirin Allah tabaraka wa ta'ala to Allah tabaraka wa ta'ala saboda daraja annabi Dawuda karama gare shi sai yayi umarni ga duwatsu da tsuntsaye duk sa'ilin da annabi dawud zai zikirin Allah ya zamanto duwatsu su ma ana jin nasu zikirin da tsuntsaye sai ya zamanto a lokaci guda duk ana ji wannan ya faɗa a wurare daban-daban kamar misali suratu saba'i aya ta goma na dawo da minna fadla ai a nan ba cewa ya yi. ya ji balu, haka Allah ya ce ko ya ku duwatsu auwi bi ma'ahu kaga inda umarnin zo. ya ku duwatsu ku rika komawa tare da annabi dawuda wa tsaira da tsuntsaye ku rika komawa kuna zikirin Allah tabaraka wa ta'ala a suratu sad aya ta 18 Allah madaukake ce inna sakharnal jibala ma'ahu yusabbihna bil ashi wal ishraqi da safe kafin rana ta bullo a daidai wannan lokaci annabi Dawud da duwatsu da tsuntsaye dukkan ajin zikirin su wa tsaira mahashura tsuntsaye Allah ya tara su kullun lahu awwa kowanne yana komawa ga annabi Dawud alayhi salam bisa umarnin Allah a suratul naml ayata ta 16 wa warisa sulaymanu dawuda wa qala ya ayyuhan nasu ullimna mantiqat tayri kaga annabi Sulaiman sai da ya faɗa yace ya ku mutane da ni da babana Dawud alayhi salam annabi Sulaiman ya ce Allah ya sanar da mu muna jin maganar tsuntsaye yanzu kaga kai baka iya ce eh kuma kowanne tsuntsu da kake gani wallahi da harshen sa yanda ka san mutane wannan ga yaran shi wancan ga yaran shi haka tsuntsaye suke kowannen da irin yadda yake magana shine annabi Sulaiman yake ga wa mutane ya ayyuhan nasu ulimna mantiqat tayr wa utina min kulli shay'in inna hadha lahu al-fadlu mubin lalle wannan Allah ce mai mabayyana nan ma Allah mazaukaki bai gama gaya mana wato ni'imar da yamma annabi Dawud ba yace mai a gaba wa sakharna ma'a da'ud al-jibala yusabbihna wat-tayra wa kunna fa'ilin وعلمناه صنعة لبوس لكم ليحسنكم من فهل أنتم شاكرون وعلمناه صنعة لبوس لكم Allah ya ce mun koya ma annabi Dawuda yanda zai kera tufafi gare ku annabi Dawud shi ya fara kera tufafin sulke wanda ake sawa rigan karfe sun za a tafi yaki shekaru dubun dubata da shi ake samun kariya a filin yaki annabi Dawud shi ya fara wannan min ba'a wa la tuhsinakum min cikin saboda su kare ku wato daga yaƙe-yaƙe da kuke yi tsakanin juna Allah shi ya koyar da shi wato duk ilimin da ka gani a duniya Allah ke saukar da shi imma Allah ya saukar da wannan ilimi ya yi ilhamansa ga bayansa na kwarai ko ya yi ilhamansa ga bayansa na banza kafirai eh, saboda wannan kyauta ce ta Allah don haka Allah yakan yi ilhama hatta ga kafiri Allah yana saukar da ilimi ga masana sai ka samu masanan da kuma kafirai ne Allah ya ba su wannan ilimi ilhama ce to Allah shi ya saukar da ilhamar yadda za a yi sulke yadda za a kera rigan karfe idan za a tafi yaƙi a sa saboda mutum ya rage wato suka da sara da zai samu a lokacin da ake gwarza yaƙi Allah ya ce fahal antum shakiru shin kun zan masu godiya Allah yake tambaye mu kun ma gode din saboda in Allah bai saukar da ilimin ba da dan adam ba shi da wannan ilimi ai an baka misali da wasu halittu misali ka dubi biri in ka dubi biri ta tsarin halittarsa da mutum sai ka ce kusan ɗaya ne har ma kafirai suna ganin ai biri da mutum ɗaya ne a musulunci ko ba ɗaya ba ne biri dabba ce mutum kuwa ya samu daraja ta wajen halittarsa Su amma abin da ya sa Allah ya baka misali ka gane ilimi kyauta ce ga biri dai halittarka da tashi iri ɗaya ce amma biri bai da ilimi za ka bai iya canza rayuwar shi yadda ka san shi ba bara haka yake bada amma ɗan adam fa hatta kasan nan da take bara ba haka take a bana ba ka samu kowace shekara ci gaba ake samu a duniya wannan ci gaban Allah ya fito da shi ta gabas wannan ci gaban ya fito da shi ta yamma wani ta kudu wani ta arewa Allah da yake ta saukarwa ba wai dabaran mu bace inda dabaran mu ce ya aka yi biri bai canza tsarin shi ba zuwa yau ashe kaga ba dabaran halitta bace baiwa ce ilhama ne daga Allah Ta wata wata'ala saboda ka duk sa'ilin da kaga wata karama ta Allah duk sa'ilin da aka samu wani taimako kayi kokari da ce Allah mun gode wayan nan da muke amfani da ita da shekara 20 da ya wuce babu ita ba ka sanin me ke faruwa a wani gari da ke kilomita hamsin sai kaje sai da kuma idan akwai kangaraho an buga ko ko irin telefon din nan na da to in ba haka ba za ka sani ba amma yanzu abin da ake a ƙarshen duniya sai ka gani to duk wannan sai dai mu yi ta amfani da shi daidai rana ɗaya baka taɓa su sujuda ka ce Allah na gode ba sai dai gani ma muke yi ai duniyar ce ake ta morewa illa iyaka a ce ma Allah an gode ya gagara to Allah mun gode maka me Allah ya ce a gaba وإذن الإمام الريح عاصفة تجري إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عابدين kaga an faɗi ni'imar da aka ba wa baban shine annabi Dawud to shi ma dan wali Sulaimana annabi Sulaiman alaihi salam arriha Allah madaukaki ya hore masa iska idan aka ce iska da Hausa iskar dai da kake sheka eh, iskar da kake shaga wanda kake ji tana kadawa ita ce iska domin akwai wanda in an ce mar iska sai dauka aljani ne bai don da Hausa da iska da aljani sun dauka abu daya ne la iska iska ce da kasari ita ce mai kadawa ita ce guguwa aljani kuwa wata halitta ce daban wanda yake take boye ko da shike aljani yana rikida din hakika yana rikida ya fito a siffofi daban-daban amma idan Allah ya ce iska yana nufin iska ba aljani ba wato baya ga cewar annabi Suleiman Allah ya bashi mulkin mutane sai da Allah ya bashi iko akan iskar da muke sheka dinna. wannan iska da muke shakarta iska da take kadawa a duniya annabi Suleiman Allah ya bashi iko akan ta shi yasa Allah ya ce arriha asifatan iska ta guguwa yani shadidatul hubu iska mai tsananin kadawa tajri bi amrihi duk da haka wannan iskar tana gudana da umarninsa ilal ardi allati barakna fiha tana wato zuwa kasar da muka yi mata albarka ita ce kasar Filistin wa kunna bi kulli shay'in alimin Allah yace kuma mun kasance masana game da dukkan komai duk abin da Allah ya bama annabi Dawud da annabi Suleiman Allah ya sani wato ita wannan iska da Allah ya bama annabi Suleiman babu wanda zai gaya maka ga yanda annabi Suleiman yake sarrafa ta duk labarin da ka karanta ga yanda annabi Suleiman yake sarrafa wannan iska labarin ba gaskiya bane babu hadisi ɗaya da ya inganta daga manzon Allah yaya annabi Suleiman yake sarrafa iskan ba a sani ba amma hakika Allah ya ba shi iko akan iska tana biya mar bukata ta hanyoyi daban-daban shin akwai wani jirgi ne da iskar take ɗauka ta kai shi wata ƙasa wannan Allah ya baro kansa sani amma hakika Allah ya bashi iko yana sarrafa iska wanda yanzu kaga ita wannan guguwar ita ce mafi tsananin bala'i ga Amurka tunda kowace shekara ta aji da take musu yana da yawa Annabi Suleiman yana da ikon ya sarrafa wannan guguwar duk inda ta tafi yana ba ta umarni tana ɗauka halittar Allah ce To bayan iskar kuma akwai wata falalar da Allah ya ba shi har yanzu, me yace ce? Wani nasha tsini mai bayanin ya mutu daga ruwa ya Amadu, da Amadu mai bayanin ƙwagwalla da rum haka dini. Wani nasha sai a dawo ta sashin aljanu, kaga iskar da ke nan aljanu daban. Allah ya bama Annabi Suleiman ikon. ya sarrafa iska sannan kuma Allah ya bashi ikon ya sarrafa aljanu kangararrun aljanu ne ake kira ash-shayatin in kaji an ce shedani to ba kowane aljani bane takadarin shedani shi ake kira shedani eh, takadarin aljani shi ake kira shedani to Allah ya ce ya ba mu annabi Suleiman iko yana sarrafa kangararrun aljanu man yabo suna lahu wanda suke ninkaya suke nutsewa cikin teku su ɗebo mara arziki su fito da shi doron ƙasa wa ya amadu na amalan duna zalika kuma suna aikata wasu ayyukan da ba su kai hakan ba ma kaga Aljanun suna ma annabi suleiman aiki daban-daban saboda haka akwai malaman da ke cewa duk wata wato duk wani wani dutse da ake amfani da shi a yau mai tsada dalilin a san shi a duniya annabi Suleiman ne duk wani dutse da ka sani su gol da sauransu waɗannan aljanu su suka dinga tono su ga annabi Suleiman wanda a yanzu dole ka kafa inji da sauransu ko amma shi zamanin sa aljani zai shiga duk inda yake zai zai debo ya kawo mar da lu'ulu'u idan sun shiga teku da sauransu ah, wa kunna lahum hafizina Allah ya ce kuma mun kasance masu tsaron su saboda haka Allah ya hutar da annabi Suleiman ba sai ya kama aljanin yana horon su ba Allah shi yake tsara aljanin da kansa kaga wannan ma yana cikin hususiyya da Allah ya ware annabi Suleiman da annabi Dawud Allah ya musu wasu kyaututtukan da ba a yi maɗan adam ba wanda wannan misali ne da ke nuna maka cewa akwai kyautar da Allah ya ba mu annabawa wasu annabawa kuma ba a ba su ba daga cikin irin waɗannan kyautar shine abin da Allah ya ba mu annabi Suleiman alaihi salam wanda akwai hadisin Abu Huraira mun karanta littafin balugul maram wanda an samu riwayar jabir bin samura an samu riwayar abu dardai akwai riwaya ta abu sa'id al-khudri akwai riwaya ta aisha wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah cikin dare akwai lokacin da shi kansa manzon Allah yana cikin sallah sai ga wani shedanin aljani ya taho yana so ya katse sallar manzon Allah li yaqta alayya salata fa'amkanani Allahu minhu sai Allah ya bani dama na mako da wannan aljani annabi yake gaya masa habbai wato da annabi ya kama aljanin ya da shi sai da ya samu nasara a kan shi wa arattu an hu, ila sariyatin min sawarin min masjidi manzo Allah yace ina neman igiyar da zan ɗaura wannan aljanin in haɗa shi da wani dirkaki na masallaci saboda mai hatta tusbihu a wayi gari wa tanzuru ilaihi kullukum manzo Allah ya ce idan gari ya waye kowa da ke garin Madina zai zo ya ga wannan aljanin annabi har ya kama aljanin ya makure shi ya nemi igiya sai gashi annabi sai sai aya ta zo mar sai ya tuna sai annabi ya tuna aya ta 35 ta suratu sad addu'ar da annabi Suleiman ya yi. Ma'ana wa da ahadin min ba'adi in maka ce da annabi Suleiman ya yi, ya ce, Rabbi ya Allah, habli mulkan kamin kyautan wani mulki. Idan aka ce, mulki ana nufin damar sarrafa wato al'amura la yanbaghi li ahadin min ba'adi, wannan kyauta da zaka min baya kamatar a yi irin wannan kyauta ga wani a bayan na tafi kaga annabi Suleiman ya riga ya yanke wato yana son Allah ya bashi mulkin da ba za a ba mu wani dan adam ba to gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama aljani ya daure yana son mutane su ga yanda aljani yake sai ga aya ta so annabi ya tuna yace to kaga babu hali eh manzon Allah yace na tuna addu'ar dan uwana Fazakartu kaula a akhi Sulaiman na tuna addu'ar dan uwana Sulaiman alaihi salam annabi Sulaiman ya roki Allah ya bashi mulkin da ba za a ba mu wani ba kuma Allah ya bashi mulki ya bashi mulkin mutane da aljanu idan annabi sallallahu alaihi wasallam gari ya waye ya nuna wa mutane aljani suka gani da idanunsu kaga shi ma Allah ya bashi irin abin da Allah ya ba ma annabi Sulaiman shi yasa manzon Allah sai ya ce to ai hakuri Allah subhanahu wa ta'ala ya samu ikoyi da su Allah ya gafarta mana kurakuran mu ya karbi ibadan mu ya gafarta mu iyayen mu ya albarka mu zuriyar mu ya kyauta karshen mu Allah ya karfafa mana imani Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك